Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA. Da ke kawo muku lamuran da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka ne a jamhuriyar Kamaru, inda wakilinmu Muhammad Rabiu ya tara matasa don zanta kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba. Amma akasin haka za a iya samun akasi. Wannan darasi kuwa shine kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ilimi za su rabauta. amma matukar kishi da zai kawo hazada ko ƙiyayya to ba shakka za a iya samun da na sani. wanda kuma Hausa ke cewa ƙeya ce. Wannan shine karo na farko da zauren matasa ya zauna a Kamaru, inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan darasi, da kuma ba wa sauran 'yan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace su bi. Farko dai Muhammad Rabi'u ya fara jin ta bakin matasan kan ma abin da suka fahimta da ke shi. haka yau mun zo da gaisuwa da shan Allah kuke kamar dai ciyawar nan ta kainuwa. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan kishi. Kishi dai wani motsin rai ne na biyu wanda ke wakiltar da tunani da jin daɗin rashin tsoro. Tsoro da kuma damuwa da ake tsammani ko kuma mara tsammani na matsayi ko haɗin tunani na ƙiman mutum mai muhimmanci domin zayyana muku zare da abawa. Mun gayyaci muhimman baƙi cikin wannan zauren, waɗanda suka kunshi Malam Sunusi, Hafiz na angon Hausawa, Ibrahim Halilu Maɗin, Malam Aliyu da kuma Usaini Kabir. To jama'a she ku biyo ni cikin wannan zaure. A farko, zan so kowane ɗaya daga cikinku ya sanar da ni me yake nufi da kishi. Kada a sha'afa, za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaƙa da VOA Hausa. Magana akan kishi da ake yi. To na farko dai kishi ya fara ta wani ɓangare. Kishi yana da alaƙa da wato hasada tukunna. Kishi kan iya kawo hasada a cikin zamantakewan iyali. Amma in muka koma da baya kuma can kishi ya ɗauko asali ne tun daga kan ‘ya'yan annabi Adamu alaihi salam a lokacin da annabi adam allah ya nufe shi da sauka kan ƙasa da shi da matarsa adama domin su zo su hayayyafa su yada zuriya har zuwa kanmu har zuwa abin da je biyo bayan mu annabi adam alayhi salam allah ya ba su zuri'a goma a farko kowace aihuwa na na hawa'u za ta yi sheta fi ɗa namiji da ya mace tagwaye take haifa hakan nan ta aihuwa guda biyar yanzu mana akwai 'ya'ya goma maza biyar mata biyar to daga cikin hakan ne sai Allah ya umurci sai Allah ya umurci annabi Adamu ya hada ‘ya'yansa aure tsakaninsu ma'ana kowane namiji ɗaya ya auri ‘ya mace ɗaya wanda aka haifa a farko namiji ya auri 'yar uwan ɗa shikenan kowane ciki ɗaya ya auri saɓanin wanda aka haife aka haife su tare ma'ana ɗan farko ya auri yar dan uwa namiji na biyu da aka haife su to a aihuwan farko akwai habila da dan uwa da yar uwansa mace a aihuwan na biyu kuma akwai kabila da yar uwansa mace sha Allah ya ce ma nabi Adamu to yanzu 'ya'yayanka nan ka haɗa su aure a bisa saɓani to she aka zo aka samu matsala matsalar da aka samu yar uwan kabila ta fi yar uwan habila kyau sha annabi adamu ya ce ma ƴaƴansa to kai habila ka auri yar uwan kabila kabila ya auri yar uwan ka she kabila ya ce a'a ba za ta yiwu ba ya za a yi shi yar uwansa kyakkyawa dauka a haɗa shi a haɗa ta aure da ɗan uwansa wancan sannan yar uwan wancan shi ta mummuna to kaga daga nan kishi ya fara somawa sunana hafiz mazaunin anguwan hausawa sana'a na ɗinki ne to na gode da wannan tambaya da aka yi min game da menene kishi to ni dai a nawa fahimta kishi ita wata abu ne daban wanda zan ce take zaman kanta wanda ubangiji shi ya halitti kishi tsaga da kishi akwai kishi mai kyau akwai kishi mara kyau to alhamdulillahi an dan kawo kananan misalai daga ciki to kaman ita kishi mai kyau akan iya samun shaguri namiji akan iya samun shaguri na mace haka kishi mara kyau akan iya samun shaguri namiji akan iya samun shaguri na mace to zaka ga yau kaman kishi mai kyau zaka ga yaro yana abu ko yayi ɗan dan fice a makaranta ko yayi ɗan dan fice a yanayin tufatar da jikin shi zaka ga uwa tana kishin ina da ɗanta ne shi ma ya kasance haka she tana tura ɗanta da yi abokantaka da wannan yaro tsaga da shi wannan yaro ya samu tarbiya mai kyau ko kuma allah ya mishi baiwan tunani mai kyau to uwa tana kishin ɗanta ya samu wannan shi ma yanayin rayuwa sunana malam awal mai dahiya ta fare wato kishi wani abu ne da yake nan an mu da faransa natural abu ne daga allah kusan ma malamai sun yi maganganu da yawa akan kishi wa'yansu malamai amma hanga na ilimi suka ce mutum bai da kishi bai shiga aljanna ba ma mutum in bai kishi ana son mutum ya kishi amma kishin a yi shi akan ka'ida kishi dai asali dai mun san zuciya ne bai yarda da abin da ido yake guda masa to kaga yau za ka ga mutum ne ya saka riga mai kyau ka ji zafi maimakon kai masa addu'a ya samu alheri za ka ga mutum ya gina gida mai kyau ko ya samu mota yar yayi maimakon kai masa addu'a shi kaga kana jin zafi wani abin ma wani lokacin fa har ya kai ka abin da yake zuciyan ka ma ya fito mutane su ji sun yi kaji yi magana a tambaye ka me kace kace kai ma baka san me ka faɗa ba wannan duk zuciya ne take rayawa to ita kuma dama zuciya Allah ya mana alkawari abu guntu ne a cikin ɓaryan jikin ku da aka halice ku da shi za ta mari tabo wani ta mari taɓo nan kuma duk yanda kai da ta ba za ta warke ba to taɓon menene duk abin da ya gani kwakwalwa ya ɗauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin to ka ganda za ta hakuran ka ga alheri ta ga alheri aka tura mata da shi ta yi addu'a Allah ya tabbatar ita ma ta samu nata ragowan alherin to ba za ta yi wannan addu'an ba shi ta maka addu'an shari duk wani abu shi yasa kake jin Hausa suke cewa kai amma zuciya ba ta tuna alheri shi da tuna mutum shari menene sharrin take tunawan ai wa'annan abubuwan ne don tana jin zafi sunana Ibrahim M Muazzam ina anguwan Tafare to kishi dai abin da ni na sani a iya fahimta na kishi abin da ake ce kishi kamar yau alal misali matanka ne ka aure ta kana kishinta ne shi yasa ka aure ta kaga na farko kina in baka kishin mutum ba za ka aure shi ka ɗauko shi daga gidansu ka kawo ta cikin gidanka ba kaga na farko kana kishinta ne ka keɓe ta ka ajiye ta ka bata daraja da kima da addinin mu ya bari ya ce a yi kai kaga wannan ma za a iya ce maka kaga babban kishi kenan wanda kai akan matanka don ka kiyaye dokokinta da yadda Allah ya ce da manzonsa duk dai da sauransu kaga wannan kishi kenan ka bata ka zaunar da ita a gida ka kiyaye dokokin ubangiji da hakkokinka to shine wa abin da zan iya cewa kenan akan kishi a iya fahimta na kada a sha'afa za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaƙa da VOA Hausa. Malamai, wace mahanga kuke yi ma kishi game da zamantakewan ma'aurata? Kamu mu amsa wannan tambaya Malam Rabiu, shi kishi kishi ne amma ana sarrafa shi a yanayi da yawa da farko kishi in kana da kishi zaka ga dan uwanka yayi gini kishi daban yake da hasada ka yunkura kai ma kai gini wannan kishin yana da kyau to kishi tsakanin ma'aurata kan ma shine mara kyan ka auro mace wanda ka auro daga baya uwar gida yayanta ne in ta girme ta da yawa uwanta ne amma ko a gidan annabi an yi kishi amma kishin a yi shi akan ka'ida matasa ku dakata anan sai makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na jamhuriyar Kamaru da wakilinmu Muhammad Rabiu da Komrera Amurka. Ni na Sura da Ma'ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamuwa wani makon. Wassalamu alaikum. Bi